Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 17, ashirin da kuma 60. Masu sauran mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai kuma rediyon amfani na FM a kan sarauniya, fara'a, nomad, dalon da kuma niyya. Kana masu na'uran kwamfuta suna iya daddangwala voa hausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Masu saurare Assalamu alaikum. Yanzu din ma Ladan Ibrahim Ayo ne tare da sahabu Imam Aliyu muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji kiran da 'yan majalisar wakilan Najeriya suka yi domin a taimakawa 'yan gudun hijira. Sai kuma yadda ake son a maye gurbin samar da hasken wutar lantarki mai amfani da a aje mai amfani da takuna zuwa na hasken rana. Kana akwai mu da rahoto akan wato manomar jamhuriyar Nijar da suka koka akan yadda kwari ke ne su barazana haka kuma hukumar zaben najeriya ta ce ba za ta koma jihar rivers ba fa domin ta kammala zabenta sai har in sai har in wato hukumar ta samu tabbacin suna da kariya sai kuma sakon da ku masu saurare kuka aiko muna amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labarai Yau Talata tsohon shugaban Amurka Bill Clinton zai jagoranci jerin masu gabatar da jawabai na goyon bayan uwar gidansa Hillary a babban taron jam'iyyar Democrat da ake yi a birnin Philadelphia jihar Pennsylvania. Shugabar marasa rinjaya majalisar wakilan Amurka Nancy Pelosi da shugabar jam'iyyar ta Democrat ta wucin gadi Dona Brazil da uwayen yara da 'ya'yansu suka mutu sakamakon tarzoma da bindigogi ko suka mutu a fitina da 'yan sanda suna daga cikin masu magana a taron yau Talata. za su bi bayan waɗanda suka yi jawabai jiya rana ta farko inda wasu jikajikan jam'iyyar suka yi magana kan dalilan da suka sa ya zama wajibi 'yan jam'iyyar su goyi ba madam hillary uwar gidan shugaban amurka michelle obama ta yi magana kan muhimmancin mazauna fadar white house kasance abin misali ko koyi ga yaran amurka tana mai cewa kalaman mu da take-take suna da tasiri ta kara da cewa mrs clinton ce mutuniyar da ta dace kuma ta cancanta ta zama shugabar amurka hakanan ta caccaki donald trump ba tare da ta ambaci sunansa ba shi ma babban abokin takarar mrs hillary senator bani sanders ya ambaci clinton da manufofi da ta dogara a kansu a zaman wacce tafi dacewa ta shugabanci amurka yayin da ke caccakar trump trump ya zargi senator sanders ta twitter cewa ya barar da kansa wa clinton kuma duk yakin neman zaben da ya kasance a banza ko bata lokaci ba tare da bata lokaci ba sanda sai mai da martani ta twitter shi ma ya ce ka daina a syria bam ya tashi a wani yankin babban birnin kasar inda 'yan sanda suke sa ido sosai ya ta mutane masu yawa ya lalata gine-ginen gwamnati kamar yadda wasu kafofin yada labaran kasar suka bayyana fashewar ta auku ne jiya litini a unguwar da ake kira kaf sassau a damascus inda wasu hukumomin tsaron kasar suke kungiyar nan da ke kirarin kare 'yancin bil'adama a syria mai cibiya a ingila wacce take sa ido a kan tanzoma a kasar ta ce fashewar ta auku ne kusa da wata makarantar kasar iran fashewar ta jikata mutane masu yawa amma kungiyar bata ba da wani karin bayani ba ba safai ake samun hare-haren bom da ake boyewa a cikin motoci a damascus ba a wani lamari na daban kuma a jiya litinin din kungiyar rajin kare haƙƙin bil'adama ta syrian ta ce jiragen yakin kasar masu saukar ungulu sun kai harin bom a wasu sassan aleppo kan gidajen kwana suka kashe akalla mutane goma sha biyu hakanan ma ajiyar litinin din rundunar sojojin isra'ila ta ce ta kai farmaki kan wasu wato maradu a siriya a zaman martani kan wani hari daga siriya da ya farwa yankin tuddan golan da ta mamaye sojojin siriya suka ce hari da makamai mai linzami da isra'ila ta kai ya lalata kadarori ne ya kadai kamfanin dillancin labarai na asis da ake kira a ya ce dan kasar siriya nan da ke cikin yan gudun hijira dan shekaru 27 da haihuwa wadda ya tada nakiyoyi da suka halaka shi suka kuma jikkata wasu mutane goma sha biyu a ansbach na kasar jamus sojanta ne kamfanin dillancin labarai na amak ya ce wata majiya cikin kungiyar ta ce maharin ya ɗauki matakin ne a zaman amsa kiran da isis ta yi cewa mayakanta ko ina su auna kasashe da suke cikin rundunar taron dangi da suke yaƙi da ƙungiyar wani babban jami'in tsaro a yankin bavaria na ƙasar ya gaya manema labarai jiya litinin cewa marin ya ɗauki sauti cikin wayar salula inda ya yi a ga shugaban isis abubakar al-baghdadi hakanan jami'in mai suna joachim haman ya ce an gano kayan haɗa bam da sinadarai a gidan maharin ministan kula da harkokin cikin gida na ƙasar jamus thomas da mazire ya ba da umarni a karfafa matakan tsaro a tashoshin sufuri da ma a wasu wurare labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka da ke nan birnin washington dc a libya gwamnatin kasar ta haɗa kan ƙasa wacce majalisar ɗinkin duniya ta shiga tsakani aka kafa ta ta kira jakadan faransa bayan da aka goce da zanga-zanga a tripoli da ma wasu sassan ƙasar domin su nuna adawa da kasancewar sojojin faransa na musamman a ƙasar sojojin faransa uku ne suka mutu cikin makon jiya sakamakon haɗarin da jirgin sojan faransa mai saukar ungule a libya wanda ya sa faransa ta kasance kasar yammacin duniya ta farko da ta fito fili ta tabbatar da cewa ta girke wasu sojojinta na musamman domin su taimakawa bangarorin da suke yaƙi da masu tsauran ra'ayi a kasar a hakikanci cewa sojojin amurka da birtaniya suna libya tun wajajen kasar ƙarshen bara sojojin amurka suna bengazi da misira amma babu ɗaya daga su wato waɗannan ƙasashen da ya fito a hukumance suka amince cewa suna da sojoji a libya zanga-zangan da aka yi a ƙarshen mako masu ra'ayin addini ne suka shirya shi ciki har da babban malamin nan na ƙasar sheikh sadiq al-gararini nan da nan zanga-zangar ta zama kiraye-kiraye masu ƙarfi cewa tilas faransa da wasu ƙasashen ƙetare su janye sojojinsu daga ƙasar har suna barazanar za su maye wato gwamnatin haɗin kan ƙasar da wata sabuwa wani babban hafsan sojin amurka ya yi allah wadai da wani rahoto da wata jarida mai ra'ayin riƙau da ake kira yani safak a turkiya ta yi wacce ta ambaci wata majiya da ba a bayyana sunanta ba da take kusa da magoya bayan juyin mulkin da tsare da ake tsare da su cewa wani tsohon janar na amurka wadda ya ritaya bana wadda jagoranci sojojin neto a afghanistan ya ziyarci kasar asirce sau da dama inda ya raba kudade masu yawa ga waɗanda suka shirya juyin mulkin babban hafsan mayakan amurka janar joe danford ya ce abin bakin ciki ne a danganta janar john campbell da wannan batu yayin da yake magana ya faɗi haka ne yayin da yake magana da manema labarai a ma'aikatar tsaron amurka jiya litinin a halin da ake ci kuma turkiyyar ta auna yan jarida malaman makarantu da ma'aikatan kamfanin jiragen sama na fasinjar kasar a ci gaba da matakan murkushe waɗanda ake zargi suna da dangantaka da wani malamin addinin islama wadda yake gudun hijira na ƙashin kai a nan amurka wadda gwamnatin ƙasar take zargi a zaman wadda yake hargitsa juyin mulkin da bai sami nasara ba labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka da kenan birnin washington dc to bari mu fara da da ziyarar da 'yan majalisar wakilai su kai a sansanin 'yan gudun hijirar dambuwa da ke cikin jihar borno ga haron dauda biyu da karin bayani a cikin wannan rahoton kwamitin majalisar wakilai da ke kula da 'yan gudun hijira na tarayyar najeriya ya ce akwai bukatan kawo agajin gaggawa ga da 'yan gudun hijira da ke zagunne a sansanoni daban-daban da ke fadin kasar nan shugaban kwamitin kulawa da 'yan gudun hijiran alhaji sani zauro ne shaida manema labarai hakan lokacin da ya ziyarci garin dambuwa da ke jihar borno tare da sauran mambobin kwamitin nasa danganewa su irin halin da 'yan gudun hijiran ke ciki ya ce sun dai fahimci cewa akwai matsaloli da dama da 'yan gudun hijiran ke ciki musamman ma waɗanda ake fito da su a baya-baya bayan nan da 'yan gungiyar boko haram suka yi garkuwa da su sakamakon irin halin da suka shiga na tsanancin yunwa ya ce ƙididdigun da suka dinga fitowa daga baya-bayan nan da ya nuna cewa fiye da yara dubu hamsin ne suke fama da karancin abinci wanda kuma hakan yake buƙatar neman tallafin gaggawa wanda ya ce idan ba ɗauki matakin gaggawa ba hakan na iya sanadiyar mutuwan waɗannan yara alhaji zoron dai ya min bayani game da irin matsalolin da ya ce sun gano a irin waɗannan sansani da kuma matakan da ya kamata a ce a ɗauka don tallafa irin waɗannan mutane akwai bukata a ƙara ƙaimi saboda waɗansu daga cikinsu saboda suna da yawan gaske ana ganin suna wato fuskantar barazana ta rasa rayukansu idan ba a ƙaro wato abubuwa na taimaka magunguna da kuma irin abincin da suke bukata ba musamman gurin da ba a fito da 'yan gudun hijira ba wanda sojojinmu ba su kai ba ana ganin akwai mutane da suka kai miliyan biyu da rabi waɗanda aka ritsa da su yana da akwai buƙatar a yi tanadin abubuwan da suka kamata tun kafin yaƙi ya kai wajen wannan guri kuma a fito da 'yan gudun hijira domin suna fitowa za a daɗa samun waɗannan matsaloli na rashin abinci da rashin lafiya da rashin makarantu da rashin kulawa saboda haka akwai bukata kwarai da gaske tun waɗanda kuma ake da su yanzu an kiyasta cewa kamar mutane dubu ɗari biyu da hamsin su ma suna bukatar agaji na gaggawa daga wurin kwanciya zuwa abinci da ruwa da kuma wato abubuwa da za su inganta lafiyarsu. na dai tuntubi wasu yan gudun hijin da yanzu haka ke samun mafaka a garin na dambuwa game da irin halin da suke ciki ga kuma abin da sun suke cewa akwai rashin abinci ga rashin magani bai ishe mu sosai ba ga kuma mutanen namu ga suna yara suna mutuwa ciyawa ke da gina kike mamana ni yar cameroon ne amma mai gida na chadian ne hmm. mu diyawa a nan mu mutanen chadian to da sun kawo hmm. tallafi na talakoki gaba na yan gudun hijila ba su ba mu ba sun ce mun jamena ba su san da mu ba yanzu tasba da kuwa haka mu shiga daji da bara kafin mu. Kina da yaya nan? Yi muna da yaya. hudu wajen toilet ya kasa mana sosai kuma shinkafa yana zuwa kaɗan ne baran na cewa wajen zaga nan babu eh wajen zagawa babu kamar wannan rumfuna da naga an buga muku yaushe aka buga ne a kwana na cikin kwana biyar yau aka fara shi har yanzu amma dai ya kasa mana kara shi kai kam ne yara in ana ruwa ba yara ne ba ruwa yana jika su raba ne yake kashe su a waje yanzu haka a waje ne ana fara ruwa a kansu kuma ana gama ruwa a kansu wasu daga cikin yan gudun hijira da yanzu haka ke samun mafaka a garin Dambuwa kenan ke bayyana irin halin da suke ciki da ma irin bukatun da suke miƙa wa gwamnati da ma ƙungiyoyi masu zaman kansu don kawo masu ɗaukin gaggawa game da irin halin da suka faɗa. Haruna Dauda biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. To Allah ya kyauta kafin mu ci gaba a shakata da wannan. Za a Wow. To Allah ji kan sani Aliyu Dandau ya ji kan marigayi Alhaji Bawar Jau. Daga batun 'yan gudun hijira sai na samar da hasken wutar lantarki ta amfani da hasken rana. Ga Nasiru Adamu Elikaya da karin bayani a cikin wannan rahoton. The signing ceremony yesterday by additional 1,500 megawatts mun sanya hannu kan yarjejeniyar samar da wutar lantarki daga hasken rana da kamfanoni goma sha biyu da aka yi an kammala zai samar da karin wutar lantarki da megawatts dubu ɗaya da ɗari biyar karamin ministan lantarki na najeriya baba shehuri ke bayani kan wannan matakin a wani taro da ya zanta kan samun makamashi daga ma'adinin kol ko bakin gawayi don samar da suminti mai araha Minista Shehuri ya ce matakin ya zama wajibi don kaucewa munin tasirin illar 'yan ta'addar Neja Delta Avengers da ke dakile kai iskar gas ga cibiyoyin samar da lantarki. Za a kafa cibiyoyin samar da lantarkin daga hasken rana da zai lashe dala biliyan biyu da miliyan ɗari biyar a yankin Abuja, Nasarawa, Kaduna, Katsina, Sokoto, Bauchi da Filato. Gwamnatin ta yi maraba da yadda kamfanin lafat na kamfanin siminti na Ashaka ya yi azamar kafa cibiyar samar da wuta daga kwal. Wannan ma'adinin dai da sauran ma'adinai na zube a garin mai ganga da ke karamar hukumar Akwa a jihar Gombe. Tuni al'ummar yankin inji sarkin Akwa Atiku Alhaji Umar Muhammad Atiku sun fara cin gajiyar aikin ma'adinan. Ya fitar da sunan ƙasan Ako a duniya mun tabbata zai kawo abubuwa na ci gaba da yawa musamman a halin da ake ciki yanzu na rashin aiki na matasa ci baya na abubuwa da dama a wannan yanki namu kusan ko kuma karamar hukumar akko ita ce mafi ma girman kananan hukumar lokacin ake cewa kusan ma duk nahiyar afirka din wani goyon baya za ku ba don wasu kamfanonin masu zo su sake amfani da wani ma'adini daga karamar hukumar na kara samun cigaba eh, gaskiya za mu ba da iya goyon baya da ya kamata akwai gagarumin aiki na hanya ma da suka yi wanda zai hada bakin kwalta zuwa wannan kamfani kuma ya hada ƙauyukanmu fiye da ashirin da babbar hanya to irin waɗannan ayyuka nasu sun sa da mu da hakimanmu da digatanmu da jaurabanmu da duk jama'anmu mun gamsu cewa idan muka ba da goyon baya za a samu ƙarin ayyuka na ci gaba kamfanin sumintin asha ke shin rabin wutar da gwamnatin najeriya ke tura jihohi shida na arewa maso gabashin kasar wanda ya nuna da samun kammala kafa cibiyar wuta daga kwal zai sauke kamfanin daga dogaro ga wutar gwamnatin da hakan ma ka iya farfado da shi daga asarar da ya tafka sakamakon harin da 'yan boko haram suka taba kai wa kamfanin dan amar din akwa alhaji suleiman yahaya shine shugaban kamfanin mun gode allah mun gode wa shugaban kasa buhari da ya wannan yakin ya tada yakin nan da gaske shekara biyu da suka wuce maharan nan sun shiga mana kamfaninmu so biyu sun mana barna sun mana sace-sace wanda muka yi asarar naira biliyan hudu har yanzu ba mu farfado daga wannan asaran ba da kuma tsoron da aka sa a zukatan attajiranmu da masu arzikinmu da kuma mutanen kasashen waje da kuma kamfanin saka jari na najeriya da alamun wannan zai bude babin bullo da sabbin dabarun zamani wajen samun hasken lantarki a najeriya nasiru da mali murar amurka daga abuja najeriya to ma da gaishe ka nasiru amma kakka je da nisa daga batun hasken wutar lantarki bari mu leka jamhuriyar Nijar inda manoma suka koka cewa kwari na musu barazana ga albarkatun gonansu don haka gwamnatin tarayya ta taimaka musu ga su lamu bar mu da karin bayani a cikin wannan rahoton Hukumomi a ma'aikatar bunƙasa ayyukan noma sun yi kiyasin cewa kashi 91 daga cikin ɗari na garuruwan ƙasar Nijar ne suka samu saukar mana a halin yanzu, abin da ke nufin akwai alamar albarka sosai idan aka kwatanta da halin da ake ciki a barawar haka. Alhaji Abdu Umani shine mataimakin darakta janar na ma'aikatar bunƙasa ayyukan noma na ƙasa baki ɗaya. An ka ɗauka cikin gari dubu goma sha biyu da ɗari biyu da sittin da shidda dubu goma sha ɗaya da ɗari tara tara cikin ƙasa kenan sai mu ce kamar cikin gari ɗari tamanin da goma sha ɗaya sun yi shi baka gane ko kenan gari tara ne ɗaya ba su yi shibika kuma in mun ka diba kamar bara kashi saba'in takwas ne a wannan lokaci da muke ciki kenan sai a yi godiya wajen Allah mu ce alhamdulillah sai dai tuni manoma suka fara kokawa akan bular tsutsa da farin dango a wasu jihohin kasar lamarin da ya sa shugaban kungiyar ma'aikatan karkara platform peizan banya kiran gwamnati domin ceto amfanin gonaki daga wannan bala'i. Eh, nan wadda ni ga maka wajen walam eh, da wajen su baliyara duka akwai wurare wanda kana gani eh, haƙin ƙarmi ne to sai tsutsa sun ka zo suna kyanye shi iyan cutar nan gaskiya ne suna nan suna tayya kaɗan kaɗan suna suna eh, ci haƙin nan wanda yanzu ne ya fara hitowa Ta gani cikin ƙasan tilabiri akwai shi tsutsa ce kawai ko kuma akwai ƙwari da hwara ba manyan hwara waɗanda an ka sani ne ba ƙanana ƙanana ne mai waɗanda amma suna nan suna mugunta tuni gwamnati ta ɗauki matakin rigakafi ta hanyar tanadin magunguna in ji mataimakin daraktan ma'aikatar bunƙasa ayyukan noma kowace shekara gwamnati ya ɗauki cikin ba litir dubu ɗari biyu na magani to a ma in ka diba wajen maganin da akwai ma da litir dubu ɗari da goma sha bakwai wa'anda akwai su a nan to ko in an ka yi in dai kashin fara aka yi da su za mu wuce eka dubu ɗari biyu magani akwai shi mu da kuma waɗanda an kai horo cikin kowane gari shugaban kungiyar ta platform paysan na cewa yanayin kwam gaba kwam bayan da damana ke bijiro wa kasashen yankin sahel a 'yan shekarun nan wani abu ne da ya kamata hukumomi su mai da hankali a kansa don ɗaukar matakan rigakafi lokacin da aka ce wannan canja yanayin nan ba wasa ne ba ya zo ya sallama gare mu muna tare da shi kenan tilas ne tunda yana nan tare da mu mu sake shiri mu mai da hankali ga neman iri mai kyau mu mai da hankali da ruwa da Allah ba mu kasa nan ya za mu yi mai unhwani da shi Ƙasar Nijar na da wani tsari na samar da cimaka ta hanyar noman rani domin cike gibin da ka iya biyo bayan gardamar yanayin damana. Sai dai har yanzu 'yan ƙasar na ƙorafi akan rashin samun tallafin kayan aiki irin na zamani ko kuma irin na gani ka faɗa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To Allah ya kyauta daga batun noma sai batun zaɓe a jihar Rivers ɗin Najeriya inda hukumar zaɓen ƙasar ta ce muddin ba ta da tabbacin tsaro to ba ko za ta koma jihar ba domin kammala zaɓen 'yan majalisar dokokin ƙasa. Nasiru Adamu kaya ne ya tattauna da mai magana da yan hukumar zaɓen wato Nick Dazan. Za mu yi ta aiki tare da jami'an tsaro mu kirkirawo dabaru wa'inda za a tabbatar da cewar an yi zaɓen nan cikin lumana a yawanci kamar yanzu abin da muke shi ne muna amfani da masu faɗi a jinnan su jawo masu ruwa da tsakin nan kusa a musu bayani su fahimci cewar wannan zamani na naɗi ya wuce sa'an nan kuma yayi wannan zamani da kowa zai abin da ya ga dama shi ma ya wuce matsayin da duniya take ciki shine duk wani abin da kake yi ana zuwa maka ido kuma yadda ake zuwa maka ido in ka abin da bai dace ba ka zama wato saniyan ware kenan kuma mun kai wani matsayi wanda kamata yi a daina ganin mu kamar shanun wari a nan kasan saboda ana ganin mu haka duk wani abu namu na ci gaba a bakin duniya ba zai tasiri ba ba zai armashi ba to duk muna kokarin wannan mu rinjaye su su fahimci wannan zamani na da ya shuɗe kuma yanzu ana son a buɗe sabon babi ne wato amma dai kun samu tabbaci cewa jami'an ku za su samu tsaro kuka gamsu za ku koma ku karisa wannan zaben ai mu a shirye muke a koyaushe idan an samu tabbaci kuma mun san za mu samu kariya mai wannan aiki za mu yi shi fi sabilillahi ko da shike mun dakatar da zaɓukan nan mun fito mun fitar jidawali na ma yadda za a yi sulhu a samu daidaito a koma a yi zaɓen nan to amma sai ga wasu suna mana kafan angulu to matsalan kenan kawai kuma wannan kafan angulun kamar da na maka bayani masu yin shi wayanda ne suka saba da yanayin a zauna a yi naɗi to zamanin naɗi ya shuɗe kuma abin da muke so kenan a fahimta kuma za mu ci gaba da gangami da su mu tabbatar da cewar mun sami ganawansu mu ba za mu sadu da ba na san ka je jihar Rivers din nan kuma akwai lokacin da ka ce kayi ma kanka ka je harbe harbe a wasu gurare har muka ga kuma hotuna ma da hoton wani wanda aka share kansa wannan na san yana cikin ranko kuma zaɓe yana daga abin da ya firgita ku kwarai abin tsoro ne kuma abin takaici ne abin tsoro ne saboda gashi an ba mu yara amana akan mu je mu aiki tare da su to kaga ba zai zama daidai ba a ce mun koma muna kai wani labari daban bayan mun san cewar akwai taɓarɓarewar tsaro sa'annan mu kai yaran nan aje a ji musu rauni ko a kashe su abin takaicin shine har wai a wannan zamani na wayewa ana irin wannan saboda kawai mutane suna so su ci burinsu na su samu ofis to ni abin takaicin kenan kuma muna kokari dai mutane su fahimci cewar wannan abu ba zai yiwu ba a ce za a ci gaba haka dole sai an koma ana komai bisa ka'ida duk duniya suka sani na zaɓe a je a yi zaɓe cikin lumana a kada kuri a cikin sirri sa'anan daga bisani a sanar da wanda ya ci wanda kuma aka kada shi gasa ne sai hakuri nan gaba shi ma koma ya nemi goyon bayan masu kada kuri haka ake yi to Allah ya kyauta yanzu mun zo ga ra'ayoyin da ku masu sauro kuka aiko muna Assalamu alaikum mai magana Amadi na mai fati ko tasha ga kiristan Najeriya. Da Allah yana kira gwamnatin Najeriya ta bi halin da 'yan gudun hijira suke domin ta taimaka musu da kuma halin da talaka suka shiga na ainihin tsada kayakin abinci na yau da gobe. Assalamu alaikum daga Aliyu Sabi'u jamhuriyar Nijar mazaunin Sakar a Ghana. Kamar magana auren wuri na 'yan mata kenan ba ku dubawa da cikin da suke da wuri sai aurar da su da wuri ake yi idan kuna magana birni mace nawa take budurwa nawa ce ciki birni assalamu alaikum gidan rediyo na america suna na charles kafinta a karamar hukumar taranti za mu kira ga 'yan kasa kamar yadda yake ko da yaushe wannan shugaba mai adalci gwarzo babu muhammadu buhari jama'a a tsaya a ya samu kasan nan cikin yaƙi Allah ya bashi ita amma yau Allah ya taimake mu muna ganin nasara da buhuɗewa na arziki saboda ta nake fata kowa da kowa ya kasance ya ci gaba da addu'a ubangiji Allah zai ba su ta assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu ni ne Aliyu Alhaji Abdul Kadir Jada mazaunin Ogowa a Enugu State ina gira ga talakawan mu na Najeriya yadda muka haɗa kai muka roƙi Allah ya canja mana gwamnati Allah ya karbi mu ya canja mana gwamnati mu haɗa kai kuma mu roƙi Allah ya kawo mana sauƙin wahalhalun da muke ciki ba Buhari ne ya kawo su ba. Assalamu alaikum shashin Hausa na biyu Amerika mai magana Garba Kefi na Sarasar Kefi. abin ne gidan ma na Sarasar biyo gaskiya ba kwa yin mana adalci mu talakawa. nasarar state gwamnan Almakura ya samu dama yana abin da ya ga dama kansiloli ma ba yi zaɓe ba ya je ya yi naɗi ya sa su ko kuma ba ku zo kun nemi labarin haka ba saboda haka wani constitution na Najeriya ya ce ya ka assalamu alaikum magana garba ke fi na sa To ma da kafin shirinmu na ƙarshe ga wannan saƙo. mai sauraro kunnen kanawa. To ƙara na uku ka sha labari. Sashen Hausa na muryar Amurka ya yi waɗansu muhimman canje-canje a lokuta da kuma shirye-shiryen da muke gabatarwa. Daga ranar 1 ga watan Agusta mun jingina shirin musulunci tushen rayuwa da ke zuwa kowace ranar Juma'a a shirinmu na rana da kuma bishara da muke gabatarwa ranar Lahadi da rana. a maimakon su mun kirkiro wani shirin musamman da zai haɗe addinan guda biyu don tattaunawa akan abubuwan da suka shafi musulmi da kirista Za a rika jin wannan sabon shirin kowace rana Asabar a shirinmu na karfe tara da rabi na dare. Mun kuma ƙara lokacin waɗansu shirye-shirye da suka haɗa da domin iyali da muke gabatarwa a ranar Alhamis da safe da kuma shirin da rashin tai da ke zuwa muku a shirinmu na karfe takwas. Shi ma shirin zaɓe ko naɗi ya samu ƙarin lokaci. Ga kuma wani gangariyar sabon shiri mai suna duniyar Amurka da za mu rika kawo muku kowace ranar Juma'a a shirinmu na La'asariya. Ku ci gaba da kasancewa da sashin Hausa na muryar Amurka. Majiya kwakwara ta labarai da dumi su. Muryar Amurka. Duniya a tafin hannunka. To madalla mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan karan a takaice. yau talata tsohon shugaban amurka bill clinton zai jagoranci jerin masu gabatar da jawabai na bayyana goyon baya ga uwar gidansa hillary a babban taron jam'iyyar democrat da ake a birnin philadelphia jihar pennsylvania a wuni na biyu shugabar marasa rinjaya a majalisar wakilan amurka nancy pelosi da shugabar jam'iyyar ta democrat ta wucin gadi dona brazil da uwayen yara da 'ya'yansa suka mutu sakamakon tarzoma da bindigogi ko suka mutu a fitina da 'yan sanda suna daga cikin masu magana a taron na yau talata za su bi bayan waɗanda suka yi jawabai jiya a rana ta farko da suka hada da uwar gidan shugaban amurka michelle obama a siriya bam ya tashi a wani yankin babban birnin kasar inda 'yan sanda suke sa ido sosai ya jikkata mutane masu yawa da lalata gine-ginen gwamnati kamar yadda wasu kafofin yada labaran kasar suka yi bayani fashewar ta uku ne je litinin a unguwar da ake kira kafir sosa a damascus inda wasu hukumomin tsaron kasar suke ƙungiyar nan da ke kidarin kare 'yancin bil'adama a siriya mai cibiya ingila wacce take sa ido kan tarzoma kasar ta ce fashewar ta uku kusa da wata makarantar kasar iran kamfanin dillancin labarai na isis da ake kira amag ya ce dan ƙasar siriya nan da ke cikin 'yan gudun hijira dan shekaru 27 da haihuwa wadda ya tada nakiyoyi da suka halaka shi sa kuma jikkata wasu mutane goma sha biyu a anshbash na kasar jamus sojanta ne kamfanin dillancin labarai na amag ya ce wata majiya cikin kungiyar ta ce marin ya dauki matakin ne a zaman amsa kira da kungiyar ta ISIS ta yi cewa mayakanta su auna kasashe da suke cikin rundunar taron dangi da suke yaƙi da kungiyar. to madalla da ta kai tutun labaran mu kawo karshen shirin gaba ɗayansa yanzu a madadin kowa da kowa anan sashen hausa musamman sabu imam aliyu da ya taya ni gabatarwa sai cubahiro jodo ne da solomon da suka ba da umarni sai injiniyan mu wato injiniya cummins jona ni ladan ibrahim ke cewa sai an jima da la'asar a ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin